Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safinata ta sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 15 ga watan Maris ɗin shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Matsalar safarar mutane ko kuma ƙaura daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa da niyyar samun ingantacciyar rayuwa na ci gaba da wakana a ƙasashenmu na Afirka. gashi muna ji ana faɗi cikin radio mutum ya shiga jirgin ruwa da iska ne ake sa mishi sai su amshi kuɗin su daga nan kuta cikin ruwa ta tsaka ruwa iska ya taso sai a wani duka gaba ɗaya an yi ba ƙobari ba an mutu kenan nan gida mutane basar labarin shekara shekaru a ce kana can tura kana neman kuɗi yan uwa basar labari ni a garin agadas na gamu da wani gungu nasu na je ne hira da yan mata gungu hudu na samu a can To wannan matsala na damun jamhuriyar Nijar da kuma kasarmu ta Najeriya da ma wasu kasashen da ke kudancin Sahara ko kuma kudu da Sahara. Don haka mun tattauna da mutane inda shi ma kanshi ɗan iya ya ce ba abin na damunsa. wasu na gani masu neman kuɗi ko ta yaya ne suna ta faman safa da marwar safarar mutane idan an yi musu magana sai su ce ai ana buƙatar irin waɗannan mutane ne a birane duk ko da yake idan an kai mutanen kuma barinsu ake haƙoƙinsu duk abu a daddanne Haka zalika za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To kamar yadda Maryam ta ce a shafukanmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku inda muke cewa shin a ganin ku me yasa mutane ba sa daddara ne da kuma shiga taitayinsu maganar kaura daga nan zuwa can bisa yunkurin ko shiga turai da makamantansu duk da hatsarin da ke tattare da haka. Sakon farko daga Aliyu Suleiman Kwaɗe ya ce babu abin da ke sa wasu mutane 'yan cirani zuwa kasashen turai illa kwaɗayi da son abin duniya. Allah ya sa masu aniyar zuwa kasashen turai don cirani da su gane zama su kasashen su shine yafi zama alkhairi a gare su. Sai Bello Muhammad Bello ya wuri ya ce asalam shirin yau da gobe hakika abin da ya sa basu daddara ba shine yanayin talauci da kuncin rayuwa da suke fama da shi. Shi ke sa suna barin kasashen su zuwa na turai ko Libya amma fa ku sani hannunka baya rubewa ka yadda shi duk yadda gidanka yake ya fi ma gidan wani. sai yusuf ramadan mai gwambawa ya ce a gani na abin da yasa har yanzu mutane ke ta ƙetarawa turai ta hanyar da bai dace ba ba su daddara ba shine a kasashen mu na afirka babu aikin yi matasa ba su da aikin yi idan garin allah ya waye shi ya sa matasa har yanzu suke ci gaba da ƙetarawa zuwa turai duk da jan kunne da ake ci gaba da yi domin masu iya magana sun ce talauci mai hana tsoron mutuwa a haka nake kira gwamnatocin afirka ya kamata ta sama wa matasa aikin yi shine kawai mafita a wannan matsalar. Sai Musa Isiyaku galibaji Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ina ganin rashin zaman lafiya da talauci, rashin aikin yi da kuma son inganta rayuwa ke sa mutanen mu shiga wannan mawuyacin halin. Ya Allah ka canza mana rayuwa mai inganci, ka canza mana shugabanni masu tausayin talaka amin. sai wanu yakubu jikamshi ya ce wasu yankunan suna fama da tashin hankali da kuma rashin ingantacciyar rayuwa shi yasa suka ki daina gudun hijira sai salifu bukar tamsuwa nijar ya ce yau da gobe a gaskiya babu abin da zai hana wannan tafiye-tafiyen da matasa ke yi a kasashen turai sai dai gwamnatocinmu na afirka za su tashi tsaye wajen nema wa matasan ayyukan yi wannan ne kadai zai hana sai dauda umar januhu allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ni dai tawa shawarar ya kamata matasan da ke yunkurin yin rayuwa a turai da sakura su zauna a ƙasashen su domin kare mutuncin kansu da kuma ci gaban yankunan su ku huta lafiya yau da gobe sai bello ishaku shatima ya ce a gaskiya yau da gobe da arziki ya tashin hankali gwammatsiya da kwanciyar hankali dan haka babu wani fa'ida da dangane da yunkurin da shiga ƙasashen turai da wasu mutanen ƙasashen afirka ke yi wai domin hawa tudun na tsira sai rabi'u nuhu na bukka ya ce salam yau da gobe tabbas idan kun lura da halayyar dan adam matukar abu yana faruwa ko yana ji bai cika daukarsa da muhimmanci ba har sai abin ya faru a gare shi ko a makwabcinsa sa'annan zai dauki matakin kare kansa da fatan za ku tashi lafiya sai mun muntar dan ma'azu baban khalifa ya ce yau da gobe dan afirka yana da taurin kai duba da irin wulakancin da ake yi ma yan afirka a turai kuma gashi ana yawan mutuwa a hanya amma kullum sai kara kwarara suke yi to ma in ba batan basira ba kuɗin da suke kashewa a hanyar su ta zuwa turai sun ishe su kafa wata masana'antar a garuruwansu ta ce a gaskiya wannan garaje da wasu 'yan kasashen afirka ke yi na zuwa kasashen turai haka abin takaici ne wallahi kuma ko da sun je can ɗin ma babu wani jin daɗi a gare su tafiya can haɗari zama a can haɗari to me abin jin daɗi a ciki ya kamata ku dawo gida ku huta da wulakanci. Sai Muhammad Dan Budamshani ya ce yau da gobe ina amfanin baɗi ba rai. Kira na ga matasa masu niyyar zuwa turai to a gaskiya su canza tunaninsu. Domin idan Allah bai kai ka ba to ko yaya ba za ka taɓa zuwa ba ina ma za mu rungumi sana'o'i wanda muka gada kaka da kakanni da zai fi mana. sai aliyu usman taka lafiya ce shakka babu kan wannan rahotar da ke nuna karuwar bakin haure da kashi hamsin cikin ɗari wannan ko na faruwa ne sakamakon mulkin fir'aunanci mafi yawancin shugabannin kasashen nahiyar ke yi inda ake kashin dankali a mafi yawan waɗannan kasashen sai nura waziri ya ce saboda mutane ba su da ingantacciyar rayuwa a muhallansu sai hami a ba kaka zayaku to Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce to kungiyar OIM in har kuna sai 'yan gudun hijirar Afirka su daina kwararowa turai to sai ku hana shugabannin kasashen turai da su daina tayar da yaƙe-yaƙe a kasashen Afirka. Idan muka koma shafin mu na Twitter at Abba Bala Haruna ya ce wasu yankuna suna fama da tashin hankali da kuma rashin ingantacciyar rayuwa sai sa suka ƙi daina gudun hijira. sai kuma at mahmud kaura 01 ya ce ya kamata masu irin wannan niyya su dauki darasi daga waɗanda ke rasa rayukansu ta wannan hanya ba tare da bukatar su ta kai ga biya ba sai at sdk ya ce ya kamata a ce gwamnatocin afirka sun kirkiro da wani shiri da zai rika fadakar da matasa illa da ke tattare da fadawa kasashen turai sai daga karshe at sadiq underscore belal ya ce a gaskiya rashin adalcin shugabanninmu shi ke haddasa karuwan bakin haura a nahiyar afirka da fatan za su gyara salon shugabancinsu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Kamar yadda muka ce, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe masu fuskantar matsalar fataucin mutane ko kuma masu tashi da niyyar ƙaura zuwa Turai ko ta halin ƙaƙa. Ga wani rahoto da aka maido da wasu gida a watan da ya gabata. hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema na ci gaba da karban 'yan najeriya da ake dawo da su daga kasar libya 'yan najeriya 161 da aka dawo da su daga kasar ta libya wanda aka dawo da sun da sun hada da mata 101 da kuma maza 60 sai kuma kananan yara guda bakwai da kuma jarirai guda biyu a hira da manema labarai a sansanin alhazai da ke filin jirgin saman murtala muhammad da ke nan lagos madamakin darakta na ba da agajin gaggawa gaggawa na hukumar nema dr abdullahi onimode ya ce hukumar ta nema ta baiwa waɗanda aka dawo da su gida najeriya daga kasar ta libya kudin tsaraba domin isa jihohi da kuma garuruwansu domin fara wani sabon rayuwa as we can see we have to provide them a lot of services medical services We have to transport them back to their various states and we also have the mandate to educate Nigerians. Ya ce kamar da kuka gani dole mu samar masu da abubuwa da za su dogara da shi bayan isowansu gida za mu ɗauki nauyinsu zuwa garuruwansu mu kuma kula da su kuma akwai nauyi da ke kanmu na ilmantar da 'yan najeriya game da tafiye-tafiyen da suke zuwa kasashen waje da zuma zuwa kasashen turai wannan aiki ne da ya rataya a kan hukumar wayar da kan al'umma kuma muna kira ga jihohi da su ƙara azama wajen ilmantar da su game da illar tafiye-tafiye zuwa kasashen turai ba tare da izini ba daga cikin 'yan najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar talib biya ba su da cikakken lafiya har kuma akwai takaici da kuma juyayi tare da su wasu daga cikinsu dai sun shaida wa 'yan jarida cewa su ne suka zaɓi dawowa najeriya ganin irin akubar da suke sha a kasar ta libya a ƙoƙarin da suke yi na tsallaka zuwa kasashen turai kamar da ɗaya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa wata rana muna zaune a wani gida jami'an tsaro suka kama mu suka samu a gidan yari babban jami'in hukumar hukumar kula da 'yan gudun hijira na ƙasa da ƙasa mr muhashim ya bayyana cewa a akasarin 'yan najeriya da aka dawo da su gida an dawo da su ne bisa gashin kansu 'yan najeriya da aka dawo da su fiye da 160 dai su ne na farko a wannan shekara kuma ko a shekarar bara 'yan najeriya da aka dawo da su daga kasar ta libya sun haura 500 babin ya murai amurka daga lagos To dan iya ma ba a bar shi baya ba wajen tofa albarkacin bakinsa game da safarar mutane da yadda ake cutar da su. a ƙofar gida na iske ɗan iya yau ma dai a zaune na ce ɗan uwa yaya garin ne ya ce na ikarawai wannan wanne irin zamani ne wanda kowane taron mutane ka gani ka je kuma ka buɗe kunne sai ka ji magana kawai ake ta danne haƙƙin mutane na ce to fa ɗan iya yau kuma me ka jiyo ne ya ce wasu na gani masu neman kuɗi ko ta yaya ne suna ta faman safa da marwar safarar mutane idan an yi musu magana sai su ce ai ana buƙatar buƙatar irin waɗannan mutane ne a birane duk ko da yake idan an kai mutanen kuma barin su ake haƙoƙinsu duk abu a daddanne na ce eh dan iya kasan wannan safarar mutanen fo suna ganin ba komai ba ne illa rashin tarbiyya wasu kuma kan shiga wannan harka ne kawai dan neman abin duniya saboda akan kwaɗaita musu samun maɗuɗin dukiya sai dai kuma yana da kyau masu irin wannan harka su farka tun da sanyin safiya saboda ɗaruruwan waɗanda ake safarar su zuwa ƙasashen duniya sukan fito su yi ta kuka na irin halin ha'ula'in da sukan tsinci kansu cikin wuya ga kuma tsabar tsantsagwaran tsanar da ake ɗora musu kamar dai mujiya shi yasa ma ko a 'yan kwanakin nan na ji an fatattako su 'yan Najeriya daga Libya kuma dama irin wannan safara zuwa wasu ƙasashe ta sa suka dawo daga rakiyar Najeriya don ko an yi ittifaƙi safarar mutanen ƙasa zuwa wasu ƙasashe kan sa ita wannan ƙasa ta samu koma baya dan ya ce to koma menene dai ya kamata masu wannan harkar safara da waɗanda ake safarar tasu su ji tsoron Allah don kuwa safarar mutanen ba ta haifar da komai sai jefa su cikin wahala saboda duk wanda aka jefa cikin wannan harkar zaka ga har yanzu babu abin kirkin da ya kulla duk ko da yake idan za a yi safarar waɗannan mutanen akan yi musu alkawari ne cewa wai za su shiga daula wato dai masu safarar sukan yi musu shigo-shigo na samun tarin dala sai dai kuma daga bisani in an kai su kasashen duniyan da aka yi musu alkawari sai a bar su da tsilla-tsilla daga bisani sai ka ga su mutanen da aka yi safarar an bar su cikin matsatsi da matsala saboda haka dai wajibi ne waɗanda ake safarar nan su yi wa kansu karatun tanatsi in fa har suna so su yi walwala kuma su sani cewa 'yan kuɗin da akan yi musu alkawari fa ba sa wuce 'yan nasa lala saboda haka ba za su iya musu komai ba illa kawai su tsinci kansu cikin wulakanci kala-kala. To bisa wannan batu na ƙetare ƙasa da wasu ke yi da zummar nemarwa kansu mafita bari mu bi wakilinmu Yusuf Abdullahi a can jamhuriyar Nijar mu yana da za su toya a zauren muhawarar yau da gobe shirin matasa. Domin tattauna kan wannan al'amarin a yanzu aka zauren namu yana tare da malamai da farko dai akwai hajiya halima salmai daya daga cikin shika-shikan wata ƙungiya da ke yaƙi da gallazawa da ake wa mata da yara sai kuma ali na mai laya ɗaya daga cikin matasan jamhuriyar nijar da suka saba zuwa wasu ƙasashen afirka domin cin rani ina ganin hajiya da ke zamu somawa duk da cewa ana samun mutane da ke halaka a ƙoƙarin tsallakawa da su zuwa wasu ƙasashe sannan kuma akwai doka ta musamman wacce ta haramta safarar mutane a jamhuriyar nijar amma har yanzu ana samun waɗanda ke ci gaba da safarar mutanen shin me kike ganin ya kawo haka to masha Allah ka gane akwai bisa abu biyu da aka gewaya bayan su ake irin wayannan tabi'u na farko akwai talauci na biyu akwai bakin jahilci kasan jahilci baki ne kuma in ya kara baki kenan yayi yi kamari to mutane kamar aka shiga wani yanayin fari babu abinci ko ko aka zo irin wannan ana lokacin yunwa sai ka ga mutane ana barin suna barin wuraren su suna zuwa wa'ansu wurare to wuraren da ake safarar mutane ya kai biyu har uku in ka diba ta bangaren najeriya nan mutane sai a aurar da yarinya a yi aure kamar abin da ya kamata kamar za a yi abin kirki to a ta da ita da an ketara da ita shi kenan ba ita ba uwaye ba su ƙara waiwayar kuma ba san inda uwaye suke ba to a nan wurin za a isa su miyagun aiki waɗansu za a sayar da su ta hanyar a kashe su a yi amfani da safaran jikinsu waɗansu kuma a sa su miyagun tabi'u kamar karuwanci kamar ta'addanci ana iya ma a maida su kamar su ne wanda idan gari za su yawo su zo su tsara ta'addanci tare da mutane kuma wa'insu su kuma za su zamanto kaman ana amfani da su ta hanyar su yi wani kawalci ko wani abu duk dai miyagun tabi'u ne to in ka diba hanyar alsheri kuma sai kamar ka ba da aron ɗanka ko ko yarinya aurata ga wani malami ko wani abin ga shikenan sai a gama su da 'yan lattizuwa wadda za ta kai su can su yi kabarace-barace to kuma ko a barace baracen nan yan mata dai wanda kamar sun kai shekara goma sha hudu da abin da ya sama su ma ana sa su cikin wani mugu hanya ta karuwanci da ta'addanci in ka diba kuma hanyar alshiri akwai kuma kamar mutane sai a ce wannan can daman bawa ne uban shi bawan mu ne to kuma za a ci gaba har da zuri a shi su ma bayu ne sai ka ɗauki mutum ka kai shi ka sa shi aiki a gidan wani kuma abin da ya samu kai zaka riƙe kai ne zaka ɗauka abin da ka bashi shine raban shi kuma in su ma suna sa halu mutumin cikin ta'addanci ba mace ba ba namiji ba kuma ana sa su su ma mata ta hanyar karuwanci su ma maza ana sa su miyagun tabi'u wanda zai kai su ga halaka to ka gani irin wannan abu ko da doka ana cikin abu biyu ko a san ba da dokai ana abin da aka ga ma ko ku an san da doka an yi danniya a ci hakkin mutum dan an san babu shari'a da za ta biyo baya to cikin haka ake. Eh, Malam Ali kana ɗaya daga cikin matasan jamhuriyar Nijar da suka saba zuwa wasu ƙasashen Afirka domin cin rani. Kai wani ƙarin bayani za ka yi mana a game da rayuwar da 'yancin rani suke a ƙasashen da suke zuwa. 'Yancin rani eh, suna fuskantar matsaloli kala-kala. Yanzu misali sai mutum ya ta gashi muna ji ana faɗi cikin radio mutum ya shiga jirgin ruwa da bai da iska ne ake sa mishi. Sai su amshi kuɗin su daga nan ta cikin ruwa. Ta tsakar ruwa iska ya taso. sai a wani duka gaba ɗaya a gaba an yi ba obari ba an mutu kenan nan gida mutane ba son labarin ka shekara shekaru a ce kana can turai kana neman kuɗi yan uwa ba son labari a ga abubuwa na wanda kamata mu matasa ya kamata mu yi nazari in ma kasan mu na za mu tsaya mu nema mu tsaya mu nema kamar me kake gani ya kamata shawo kan wannan matsala to abin da ya kamata a ma matasa a waye musu kai ta hanyar ja hankalin su mai hukumomi su ja hankalin su tsaya gida su yi aiki aiki kuma a nuna masa wani irin aiki ayyuka na ci gaba wanda mutashi aka bashi aka gwada mashi aiki lalle fi sabilillahi zai iya yi ma shi ai amfani ya ma gidansu amfani kuma har ya ma shi amfani mm, kana ganin rashin aiki ne ke sa matasan suna barin kasashen akwai rashin aiki da kuma akwai rashin aiki kuma da yanayi na kasashen mu na Afirka wani lokaci kasuwancin mu na Afirka wani lokaci kana yi mun baka da ƙarfi abin iya kai ka kai bashi da yawa kenan kaga dole na wani lokaci ta ta kan maka ko kaso a tana da aka ba wasu ba su iya ka ta sai ka faɗa mutum lalura ka gaba ɗaya ce maka babu amma akwai hmm. matasan da ah, ake ba su sana'o'i na dogara da kai hmm. domin ah, kare su da zuwa kasashen na washe hmm. amma duk da haka sai ka gani ah, abun ba zai dore ba eh to abin da ke ka haka na rashin ilimin nan rashin ilimin na ke ka haka nan saboda in kana da ilimin abu aka baka shi don wallahi eh, yanzu misali yanzu kana da wani wanda ya zama to shi bai san kasuwanci ba ka dauki miliyan guda ka ba shi ko miliyan biyu ba zan iya da zai yi sarrafa su ba sai su lalace a lalace ka ce ka ba shi kuɗi ya gaza yi amma ka nuna mashi hanyar da zai samu wani abu ka nuna mashi hanyoyin aiki wanda gashi idan yayi sun amfani sun amfani na bayan shi sun amfani al'umma kuma sun amfani ƙasa eh. wato abin nufi kamar ko da an tallafa wa waɗannan matasan sai an ƙara da shirya musu taruka na ba da horo na waye kai na waye kai ba na waye kai a dinga waye musu kai kun gani wanda idan kai abin ga amfanin ka ne amfanin jama'a ne amfanin ƙasa ne kenan mutum in ya tsaye nazari ya tsaye nazari kenan zai san lalle fi sabilillah abin an taimaka mina kuma da taimaka ma ƙasa ta kenan an guje ma tahe tahe Eh, amma idan babu wannan haɗewa ya kai da sauransu yana ga wani inda ya zo yanzu misali yanzu misali ni da ni taɓa balaguro yanzu ka gani na ta na dawo yanzu in ba dai zaman na samu mutum na wanda ya zaman ni mai lura da abu da ake cewa mai kula da kanshi ba kenan da na koma saboda saboda na taho kasa tauna ga fi sabilin na na dora sana'ar sauransu sana'ar samar shi fa kuma dan abin da nazo da shi naga zai kariya ya zani kenan dole in koma duk irin wahalar nake shaja to me yasa har yanzu eh. kake ka zamna kai raka zamna cikin kasa ba koma ba saboda walakaicin da muke gani a kasashen mu nan ma Afirka ana mana walakaici saboda yau akwai kasashen da muka zama da daren ma in ka sako da wurin aiki Bakar Hanyar hanya ka da wani wuri akwai an tsaro da ke cin zarafin mutane kawai da ya an hito an gama da kai dan kasar wajen sai a kame ka ai gabar ka a ta a rihe ka sai yan uwanka a ce a ka ba lamba yan uwanka a kira kai kuma jahili baka san komai ba shikenan sai ka kira da ka kira sai a to beli sai an zuba tun kuɗi a belan ka wurin iko babu inda zaka ya ɗazu eh, kin kwatanta cewa talauci da jahilci shine ummal ba'isan tilasawa wasu eh, barin kasashen su anan idan aka ɗauki misali a garin kance akwai waɗanda musamman ma mata da aka tallafawa aka ba su sana'o'i na dogara da kai domin kare su da zuwa kasashen ko kuma safarar da ake musu to amma abin bai dore ba ka gani in ka diba na suna ce maka jahilci mutum baka san ba ina duniya ta sa gaba ka gane ko mi aka baka bai isaka kuma in ka diba ƙasar kance barkalla anan sun yi ko a cikin jihar dukkan Nijar sun yi ko ina a yayyafa kenan mutane suna da yawa kuma ta wurin in mutum guda yana biɗa bisa kan bisa kanka ka samu mutum ishirin talatin kenan zai zama to a lokaci wani lokaci a durkusa da kai kuma bayan haka nan abin da aka ba su bai ma isa kuma kahin a haka nan ba a baka kuɗi ba a koya maka ba abu ko ko ba a waye maka ba kai in aka baka dole akwai lokacin da in aka baka zaka ga kaman ko an tausaya mini ne akwai dai cikin wani yi da zai sa ka kai ma dole wannan kuɗi ba ka ga mahimmancin su ba zaka ga darajar su maimakon kullum ana kama kiyi ana baka a koya maka yadda zaka yi hanyoyin da zaka bi ka kama kai ma ka kai ka gasa ko ka soya ka samu riba abu amma in dai kullum an kamo a miƙa maka kuma a maka gasa maka a sarrafa shi ai komi kenan har kullum kana jira can kasan mata mai jiha ce ta musamman a gaskiya kuma an ci karo da mutane wanda akwai su da taurin kai a gaskiya za a ni a garin agadas na gamu da wani gungu nasu na je na hira da 'yan mata akwai gungu hudu na samu a can akwai na mata akwai na yara ƙanana akwai na tsahi ma latiza wata in ka ganta ka ce wannan tana ma iya ta abin ga duk suna ciki kuma da yara matasa masu shekara eh, sha hudu zuwa ashirin su tsahin mun tambaye su wai menene za ku suka ce a tun can muke tsara kanmu wani irin tsari kenan kamar a ce to ke latijuwa kama yanzu in aka zo cikin mota aka ga latijuwa tana tare da yara mm-hmm. ka gani ko me aka tashi musu dai cin zarafin zai zo sai a ga tausayin wannan tsohuwa daga nan ne ake samu ana wuce ka gane da tsohuwan nan za a yi amfani in aka je ita wannan tsohuwa tana gida ba aiki ba take gida take tana tsaro wato ko ne yana da rawar da zai takawa insha Allah su kuma yara yan ƙanana su su sai a ce su rihe idan su makahi ne yan yara ƙanana alhali kuma ba eh, makahi bane ba makahi bane kuma in su su laulaye hannunsu alhali ba haka suke alhali ba haka ba suke waɗansu kuma suna taya suna bara su sa riga ya gagga da su yi ba wanka da kazanta da komi kaga cikin irin halin da ake su kuma 'yan mata su ma akwai wanda ake mai da su makahi akwai wanda suke abin da ba daɗi kai dai babu abin da ba a yi a can in suka je babu abin da ba su yi akwai wasu kuma sai in aka same su a kai su gidan larabawa in aka kai su suka samu aiki a nan duk wata mata abin da aka ba su kuma aikin kalkace wani abu komi abin da ya gama da komi in an tashi in ana amfani da ke ta fannin jikinka ana yi in ana amfani ta fannin kai aiki ana yi duka aiki ce ake kwata-kwata kasar me kwata-kwata ko kenan haka ake ce ta suke suna aiki kwata-kwata na ce ku ga mai kwata-kwata ba ajiya aiki ba hausa ce to ka gani muka samu yan labaru daga mutanen nan muka ce to ku a ganin ku babu wahala suka ce to gida ba daɗi to muka ce ai kin ma ba daɗi saboda ko ba a samo ba ciki an samo cuta kun gani in kuma mutum ya samu cuta ai babu babu zama sai a komo gida kuma aka zo gidan ka zama jidali ka zama kaya duk dai muka ta kwatanta mu suka ce mu yanzu da muka ji daɗin zuwa can wata ta ce nan sai mun ɗauko kuɗi mun yi cikin kuɗi amma wani bi kuma kuɗin ba su kaiwa gida za su game da wani haɗari wani wani sai an ta'adda su tare su su kwace ko ko wani bi ma ka je wanka makwabcinka sai ya ɗauke kuɗin ya ɓace to kaga duk irin wannan kuma halu an tashi kitbus an tashi a banza eh. kamar da yake kungiyar ku tana yaki ne da gallazawa da ake wa mata da yara kanana ku a kungiyance mi kuke nan da yi na ganin watakila ko da ba ciwo kan wannan matsalar ba an ya samu sauki mu ka gani muna zuwa wurin su mun je kasar kance mun je halagadas mun yi hira da gungu gungu mun zo mun tsara aiki tunda kaga mu ba wani karhin gari mu ba wanda zamu ci iyakaci dai bakin mu ne mu waye musu kai mhm. me ta fannin ayi wani aiki ko wani abu sai mun tambaye masu hannu da shuni mun tambaya to kuma yanzu kai ka san a yanda yanayin yake wasu abubuwa ko suna zawa ba a yanzu ba sai sanu-sanu. me mu mu mutane a gaskiya a maido kwanciya hankali ga mutane a waye musu kai wannan babba abu ne abu ne mai muhimmanci idan baka gane ba to wallahi kullum kana cikin wahala mu haka muka gani ah, mala ali ah, kai dai ka kwatanta cewa saboda rikice-rikicen da ake fama da su a wasu kasashen afirka da kuke zuwa cin rani ya tilasa maka haƙuri ka zamna gida duk da cewa dai ba ka shin daɗin ko to amma duk da haka akwai waɗanda har yanzu ah, suke shawar cewa su je cin ranin zuwa ma kasashen turai ta hanyar da bata dace ba wanda kamar yadda kake ganin abubuwan da ke mm, faruwa ana samun da yawa waɗanda suke rasa rayukansu shin anan akwai wata ko shawarorin da za ka baiwa waɗannan matasan eh akwai shawarwari da dama wanda kamata in basuwa shawarwari na farko mutane eh, matasa su kama kansu a kama kai saboda ita rayu duniya ka san abin da ke tafiya shana na zuwa shine zaman duniya ko ka san sana'a ka iya sana'a ko ka iya aiki idan ka iya su waɗanga to alhamdulillah za ka zamna amma idan ya zanto baka da aikin yi sai dai a baka ka kashe sai ka ga wani ya ta wata ƙasa ya samu ƙyar daular shi aka ce ka nima mutum ga ta samu kuɗi nima bari in tai can baka san wanda ya ta samu kuɗin nan ba ya sha dare ya sha rana kai kuma zantana baka iya kunyi ba ka tashi ka tai can ba za ka samu wani abu tunda baka san wanda ya same su ba kenan shawarwarin zan bada ga 'yan afirka matasa su dage su. su kuma mai me ake cewa shugabanninmu to gwamnati da yake suna zargin cewa saboda babu ayyukan yi ne eh, a kasashen da suke bari da hakan ne ke tilasa musu zuwa eh, eh, cin ranin ta gwamnati wani kira za ka yi a to kiran da zan yi ma gwamnati a gaskiya fi sabi layi ta lagi ta taimaka matasa ta lagi ta taimaka matasa da waye kai taimaka musu da gwada musu ayyukan da kamata su ci kasa ta ci gaba shawarar da zan ba gwamnati kenan a taimaka matasa matasa su samu aikin yi zai zama to ma ta mu zai zama to ka gani ba lakwal ne ba kenan aikin duk za a bani sai da akwai koya wata sana'a ba zan yi aikin biro ba tunda ba san wani zan yi shi ba amma an gwada min sana'a da zan yi in samu wani abu kenan ni na san sana'a kenan in Allah ya so yarda zan yi in ci gaba wani nau'i ci gaba kuma ƙasa ci gaba amma akwai waɗanda ake tallafawa kamar yadda na faɗa farko ana tallafa musu kuma daga baya kaga abun ba zai ɗore ba su kuma me kake gani ya kamata a bada ƙarfi watakila to abin da kamata a ba ƙari hawa yau da waya kan nan ce saboda rashin rashin waya kai ce a baka abu baka san wanda zaka yi da shi ba duk wannan sharala ce wasu abubuwa da gani rashin shawarwari ne masu kyau a idan an ka ba da shawarwari za a ci gaba mana kuma zan zo cikin magana hajiya na magana ƙananan yaran nan a gaskiya fi sai lai ƙasar da ni zama akwai wasu mutanen mu nan nan Niger sai ga sun ɗauki ƴan yare ƴan ƙanana abin yana min ciwo ƴan yare ƴan ƙanana sai su labe sai suna tuna ƴan yare su a ci don makadu don makadu wato bara kenan bara mm. yan yara kan kanana sai in mamakin yadda mu jirgi na mun kawo muka amma su ta yana an kai su ka ta kasashen nan misali Brazzaville Congo Brazzaville ne ta ba ka dibi daga nan Nijar zuwa Brazzaville akwai nisawa amma sai kai mamakin ta yana an kai na har sun kai can yara kanana yan kanana sai ga manyan sun laɓe su sai ta suna ta suna ta bara an kai abin sai a ce ma kan Nijar ciwo muke ji saboda mi saboda ana nuna mana mu yunwa ta kamu a gani har arni sai shi gwada maka yunwa ta ta kasashe kuma mu na ake tsaye muna aiki muna samun abin da muka ci su ba su ba su wani aiki irin kwadago irin ga amma su ko da shahata suka ai hitina da an hitina sai su gare mu ku baki mu baki ka sha eh. ka sabu gani irin wannan abu ni mm. ba guda ba ba guda ba har kuma abin da wanda fara gani ba zama na Abuja zama na Abuja abin da fara gani wata ran da wani akai wata hitina duk gaba ɗaya shagunan baki a kwashi lokacin na ma gaba oh, talho ga lokacin na sai wanda wani amma da an ka buge shagunan baki sai ta koma har 100 kana samun talho dala 100 lokacin na haka abin da wanda ya zama to bai kamata ba kayan mutane na an kwasa haka da Allah sani da ya zama to na ci wannan abu mutanen mu da dama sun shiga cikin wani al'amari amma ni sun yi zamana cikin dare kai ta gana da ana ta ɗauka kayan mutane an wata shaguna ta kwasa kayan mutane na kayan baki to ni shawarar nake ba yan afirka a ƙari su zama a ƙasashen su biɗa duk abin da ka samu gida gida ce duk abin da ka samu ƙasar wani banza ne in ka samu dala goma ƙasar wani to ka aiko a gida ka ajiyar goma. wasu na cewa kamar ku yan cin rani idan ma kun je wasu ƙasashen eh, wajen neman kuɗin eh, kuna shiga abin da ya bai shafe ku kamar akwai shiga shar ba shanu da kuke yi eh, kuna katsalanda a cikin harkokin da suka shafi kasa. To sai a biyo mu mako mai zuwa Allah so za mu karkare wannan tattauna to kin ji fa kun ce kun ji yanda aka tattauna maganganu daban-daban abu kan mun shafa wannan. Ani abu ya daure min kai yanda mutane ke daukan kasada ne ma ka manya mm. ka ko zaka mutu ko zaka rayu baka sani ba. Wallahi ka dauki wannan hanyar ka ga wasu mm. bidiyo da ake ke ta yawa a internet an kama wasu ana musu duka wasu mm, wasu an ci mutuncin su ko musamman kin ga kamar dan binciken nan da kika miƙo min ya nuna cewa gwamnatocin nan da suke da musamman irin ta bangaren libya da aka dawo mm-hmm. su yan najeriya dinnan zaki mm-hmm. ga akwai gwamnatoci kamar guda uku da suke adawa da juna kowa yana son mulkin suna ta samun matsala ko kuma a ce yana ɗaya daga cikin abin da ke taimaka wurin shan wuyan kowa ba ka je ka bi hanya ba ka ci yayi dole mu tattare ina mu ina mu maryam saboda lokacin ba zai bar mu ba eh, sai kuma mako mai zuwa Allah so zamu dasa har ma mu ji kwararru akan wannan magana insha Allah yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sodangi Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai Ibrahim Jirmai hada mu da ku a Facebook live sai kuma Vasco valerich injiniyan mu ne ni Usman Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalaci.